daga nan tehran radio boh hausa ke magana. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء في الأرض من ذا الذي يشفع عنه شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وسلم وزد وبارك sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ko a cikin wannan fitowar wacce ita ce ta farko a wannan rana ta talata da fatan an tashi lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku a cikin shirin namu da yadda allah sun kunshi labarin duniya da dume su daga nan kuma sai shirin nan namu leƙa jaridunmu na yau sai kuma duniyarmu a yau abinda zai biyo baya shine shirin naku mai farin jini na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai tarbiyar iyali sannan mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

To ga labarun duniya ta da tahir Amin Raji. Ga labaran duniyan ta farko ga kanunsu. a yau ne ake juyayin shahadar imam ali salam wasi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a duk faɗin ƙasar iran a ƙasar iraki kuma rokoki da dama sun fada cikin sansanin sojojin sama na amurka da ke balad faransa za ta sayarwa ƙasar masar jiragen yaƙi samfurin rafela har guda talatin yanzu kuma ga cikakkun labaran a yau talata ce 21 ga watan ramadan a nan ƙasar iran wanda ya yi daidai da hudu ga watan mayu ake juyayin shahadar limami na farko daga cikin limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato imam ali salam kafin haka dai a daren shahadarsa an gudanar da tarurruka a masallatai da wasu wurare masu tsarki a kasar inda malamai suka yi ta jawabai dangane da shahadarsa da kuma matsayinsa na magajin manzan Allah sallallahu alaihi na gaskiya bayan wafatinsa a safiyar juma'a 19 ga watan ramadana shekara ta 40 bayan hijira ne wani bahawarije mai suna abdulrahman bin muljam almuradi ya sari amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam da takobi a tsakiyar kansa wanda ya sa shi cikin guba sannan bayan kwanaki biyu ya yi shahada kamar yadda ya zo cikin littattafan tarihi khawarija guda uku ne suka fita don kashe imam ali alaihi salam da muawiya da abi sufyan da kuma amr bin asi amma ba wanda ya sami nasarar kashe wanda aka wakkala masa sai ibnu muljam al-muradi da haka kuma al'ummar musulmi ta yi rashi wanda ba wanda ya yi kusa da irinsa in banda rashin manzon allah sallallahu alaihi wa a kasar iraki kuma rokoki da dama sun fada cikin sansanin sojojin sama na amurka da ke balad akalla rokoki shida ne suka fada kan sansanin sojojin sama na kasar amurka da ke balad kilomita 85 daga arewacin birnin bagdaza babban birnin kasar kamfanin jinajin labarun reuters ya bayyana cewa rokoki uku ne a jere suka fada a cikin sansanin da farko sannan wasu uku kuma suka fada daga baya labarin ya kara da cewa babu wani rahoto na wa'anda suka jikata a wa'annan hare-hare sai dai har zuwa lokacin bada wannan labarin babu wata kungiya ko kuma wani wanda ya ɗauki alhakin kai hare-haren wasu majiyoyi sun bayyana cewa rokoki goma ne suka fada kan sansanin sojojin na amurka sannan sun ce wasu sojojin amurka da kuma ma'aikata irakawa a cikin sansanin sun ji rauni wannan dai shine hari na biyu a kan sansanin sojojin na amurka a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a ranar ladin da ta gabata ma an kai wa sansanin sojojin na amurka irin wannan hare-hare ma'aikatar tsaron kasar masar ta ba da sanarwar cewa kasar faransa za ta sayarwa a kasar jiragen yaƙi samfurin rafele guda 30 a kan farashin dala amurka biliyan 4 da rabi kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa a cikin watan afrilu da ya gabata ne aka kammala cinikin jiragen sanan jami'an gwamnatin kasar masar za su kammala sanya hannu akan wannan cinikin a birnin faris na kasar faransa a yau talata kafin haka dai shugaba emmanuel macron na kasar faransa ya ki amincewa ya sayarwa kasar masar jiragen yakin don abin da ya kira ayyukan take haƙƙin biladama a kasar ta masar banda haka ana sa ran faransa za ta sayarwa ƙasar ta masar makamai masu linzami samfurin Safran da dama wa'anda ƙimarsu ya kai euro miliyan 200 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban majalisar shura ta hukumar tabliga islami a nan birnin tehran ya bayyana cewa a ranar alhamis mai zuwa ce wakilai daga kasashe masu gwagwarmaya za su raya ranar kudus ta duniya a nan birnin tehran rana guda kafin juma'a na ƙarshe na watan ramadan wato ranar kudus ta duniya na wannan shekarar majiyar muryar juma musulunci ta iran ta nakalto said musin mahmudi shugaban majalisar shura ta tabliga islami yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa wakilai daga ƙasashen falastinu yemen lebanon iraki za su gudanar da taro a masallacin imam sadiq alaihissalam da ke dandalin falastinu a nan birnin tehran don fara taron raya ranar kudus ta duniya imam khomeini kudisa siru wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran shine ya ayyana ranar juma'a ta ƙarshe na kowane watan ramadan a matsayin ranar kudus ta duniya da manufar raya batun falasini da kuma birnin kudus a matsayin babbar matsala wacce ta fi damuwar al'umma musulmi a duniya a fagen wasanni kuma dan wasan st petersburg kuma ba'ira ne sardar azmun ne ya fara saka kwallo a ragar kungiyar locomotive ta moscow wanda ya ba wa kungiyar kwallon kafarsa damar yin gaba daga takwarorinsu na locomotive a wasannin russia league da ake gudanarwa a halin yanzu wato kungiyar locomotive dai ta cinye dukkanin wasannin da guda goma sha uku da ta buga har zuwa lokacin haduwarta da zenit st petersburg a birnin moscow sardar azmun dai ya saka kwallo na farko ne a minti na 31 da fara wasar sai kuma na biyu a bugun daga kai sai gola sannan ya karasa na uku a bangare na biyu na wasan wannan wasan da ya sanya sardar azmun a matsayin dan wasa na farko a yawan saka kwallaye a wasannin rasha premier league na bana an tashi wasan zenit st petersburg tana tana da ƙwallaye shida locomotive kuma ɗaya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da an gaida tahir Amira yanzu kuma sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau da ni Mustapha Adam zan gabatar muku. Muleka jaridunmu na yau. To za mu faro ta ne daga jamhuriyar Nijar, inda shafin nan na Actu Nijar ya ce sojojin Nijar sun kashe 'yan ta'adda 24 a gundumar Talaberi. Jami'an tsaron ƙasar sun kashe 'yan ta'adda ne dai a yankin Cinagoda da ke gundumar Talaberi a kan iyaka da ƙasar Mali. 'yan ta'addar da dai an kama su ne kwanaki kaɗan da suka gabaci wannan lokaci suna ƙoƙarin kai wani hari a kasuwar bani bango majiyar ta ce an kashe 'yan ta'addar ne saboda suna ƙoƙarin guduwa a yayin da ake sauya musu wurin da ake tsare da su a cikin wannan yanki wannan bayanin dai ya zo ne a cikin wata sanarwa da gwamnati ta fitar a ranar lahadin da ta gabata tana mai yin bayanai dalla-dalla kan abin da ya faru da 'yan ta'addar da aka kashe yankin iyaka da kasar mali dai yana daga cikin yankunan da 'yan ta'adda a jamhuriyar niger suke amfani da su wajen kai har-hare to sai kuma jaridar graphic online ta kasar ghana ta ce a yau talata ne bikin karama 'yan jarida na ƙasa da ƙasa zai kai koli a ƙasar namibia bikin wanda aka buɗe shi kwanaki shida da suka gabata a garin windhoek na ƙasar ta namibia ya sami halartar 'yan jarida daga ƙasashe daban-daban na duniya da kuma manyan masu faɗa a ji a fagen aikin jarida daga cikin abubuwan da bikin ya mayar da hankali a kan su dai da akwai yin kira na gaggawa da tseratar da aikin watsa labaru da ke daima rushewa a cikin kowace al'umma ta duniya saboda bullar cutar corona har ila yau a yayin taron an tattauna hanyoyin bunƙasa aikin watsa labaru ta hanyar intanet da kuma bayar da kariya ga su kansu 'yan jarida da taimakawa gidajen watsa labaru masu zaman kansu da akwai 'yan jarida biyar masu halartar taron da kuma ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa masu alaƙa da harkar watsa labarai wannan shine karo na talatin da ake raya ranar 'yancin aikin jarida ta duniya to a najeriya kuwa shafin nan na muryar 'yanci ya ambato hukumar babban birnin tare abuja tana cewa za mu ci tarar naira dubu ɗari ga duk wanda ya sare bishiya a cikin birnin abuja kuma babban birnin tarayya ta abuja ta ce daga yanzu duk wanda aka samu da laifin sare bisha zai biya taron naira dubu ɗari hukumar ta bayyana haka ne dai a wani sako da ta wallafa a shafinta na twitter ranar litinin sanarwar ta ambato da raktan kula da wuraren shakatawa mrs riskatu abdulaziz tana ƙada cewa haramun ne sare bishiyoyin da aka dasa a cikin gidajen jama'a ba tare da neman izinin gwamnati ba a cewata sare bishiyoyin na ta'azzara matsalolin da ke da dangantaka da sauyin yanayi don haka ba za su bari mazauna birnin su ci gaba da sare bishiyoyi ba tare da la'akari da illarin haka ba duk wanda ya sare bishiya ba bisa ka'ida ba zai biya taron naira dubu ɗari kuma za a tilasta masa dasa sabbin bishiyoyi biyu domin maye gurbinsu da wacce ya share in ji mrs riskatu tuma saurari abinda abin za mu iya gabatar muku kenan a cikin wannan shiri na mu leƙa jaridunmu na yau. yanzu sai a gya zama domin a saurari shirinmu na gaba wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru kana kuma suka ɗau hankula a ɓangarori daban-daban na duniya musamman ma dai wannan yanki na gabas ta tsakiya bisa la'akari da irin abubuwan da suke faruwa a gurin da kuma yin sharhi da ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa to da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a shekaran jiya lahadi ne dai jagoran juyin juya halin musulunci ayatollah said ali khamenei ya gabatar da wani jawabi ta gidan talabijin na kasar iran ga al'ummar kasar inda ya taɓa batutuwa daban-daban musamman da kan batun wata sabuwar fitina da makiya iran ɗin suke son kunnawa a kasar biyo bayan fitar da wani faifan sauti na ministan harkokin wajen kasar ta iran a wata hira da ya yi wanda ba a shirya fitar da shi ba inda jagoran ya kashe wannan wutar fitina din tun tana jaririya to wannan mutum da shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi cikinsa don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to masu saurare barkamu da sake saduwa a wani kokari da suka saba yi amurka isra'ila da saudiya sun yi kokarin amfani da damar da suka samu na fitar da wani faifan sauti na ministan harkokin wajen kasar iran dr muhammad jawad zarif cikin wata hira da aka yi da shi wacce kuma aka tsara ta ci gaba da zama cikin yanayi na sirri ba tare da an fitar da ita ba amma dai ta wasu hanyoyi aka fitar da hirar inda suka yi kokarin amfani da hakan wajen cimma bakar aniyar da suke da ita kan al'umma ta iran da kuma kasar da kuma nuna cewa akwai baraka tsakanin jami'an kasar ta iran musamman ma kan lamuran da suka shafi yankin da kuma kasa da kasa wanda daman wannan wani lamari ne wanda suka juma suna kokarin nunawa da kuma amfani da duk wata hanya ciki ko har da kararrakin da suke shishiryawa ganin cewa don sun cimma wannan buri da kuma nuna wa duniya wannan abin da suke son nunawan. to shi dai wannan faifan sauti na tashar talabijin din nan ta iran international mallakin saudiya din ne dai wacce kuma take watsa shirye-shiryenta daga birnin london ita ce ta watsa shi bayan ta same shi ta barauniyar hanya wanda har ya zuwa yanzu dai ana ci gaba da gudanar da bincike don gano kan yanayin yadda faifan ya fita daga na irin har shiga suhanun nasu sannan su kuma suka ci gaba da yada shi da kuma yin sharhi da kara ba mashi. kafafen watsa labaran waɗannan ɓangarori uku wato amurka isra'ila da saudiyan sun ba da himma da kuma gagarumin lokaci wajen kambama lamarin da kuma abin da ya zo cikin wannan faifai na sauti kamar yadda kuma suka ba da karfi a kafafen sada zumunta na zamani wajen yada wannan labari da kuma ƙirƙirar kararraki kala-kala duk da nufin yin tasiri a cikin zukata da kuma ƙwaƙwalen al'ummar ta iran don sami damar yin tasiri cikin lamuran da suka shafi kasar musamman ma dai batun zaben shugaban kasa da za a gudanar nan gaba kaɗan bugu da kare kan kuma tattaunawar nukiliya da ake yi tsakanin kasar iran din da kasashen nan na 4 plus 1 a birnin biyana da nufin ɗage kunkumin da aka sanya wa kasar ta iran da kuma batun dawowar amurka a cikin wannan yarjejeniya su da waɗannan ƙasashe na 4 plus 1 ɗin su ne ƙasashen turai ɗin nan wato burtaniya faransa da kuma jamus bugu da ƙari kuma kan ƙasashen rasha da ƙasar china to su dai waɗannan ɓangarori ukun suna ganin ta hanyar kambama wannan lamarin watakila za su iya yin tasiri cikin zukata da kuma ƙarfin gwiwan tawagar iran wajen wannan tattaunawa da ake yi wanda hakan zai na irin tsayin dakan da za su iya yi yayin tattaunawa ta hanyar nuna cewa bakin jami'an kasa ta iran madai bai zo ɗaya ba musamman bisa la'akari da irin rawar da shi dr zarif yake takawa cikin wannan tattaunawar da ake yi a matsayinsa na ministan harkokin waje wanda kuma lamuran tattaunawa ɗin yake hannun ma'aikatar da kuma nuna cewa akwai rikici da kai ruwa rana tsakanin shi minista zarif din da kuma tsohon kwamandan rundunar kudus na dakarun kare jin halin musulunci ta iran marigayi shahid lautanar janar kasim suleimani kusa da kuma jagoran jun jihalin musuluncin ayatollah said ali khamenei cikin wani jawabi da yawa al'ummar kasar ta iran don tunawa da ranar ma'aikata ya yi watsi da wannan ikirari na magabtan wato amurka isra'ila da saudiyan da kuma dushe kaifin wannan makirci nasu a jawabin nasa jagoran ya bayyana dakarun na kudus a matsayin babban dalilin irin nasarar da iran ta samu a fagen diplomasiya a yankin yammacin asiya wato yankin gabas tsakiya kenan kana kuma tushen irin karfin na siyasa da iran take da shi da kuma abin da ke tabbatar mata da makoma da kuma 'yancin kanta wato sakamakon irin rawar da su waɗannan dakaru na kudu suka taka a yankin nan na gabas tsakiya musamman a fagen fada da 'yan ta'adda waɗanda waɗannan ɓangarori uku na amurka da isra'ila da saudiyan suke goya musu baya da kuma shigo da su yankin kama da ƙasar iraki ne da kuma siriya da kuma ƙoƙarin shigo da su cikin ƙasar ta iran da kuma don cimma waɗannan manufofi nasu da haka dakarun na kudu sun taka gagarumin rawa gurin ganin bayan waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci a wannan yankin wanda hakan ya sanya irin tasirin da suke da shi ya yi ƙarfin gaske da kuma wato ayyana makoma na yankin gabaki daya sannan kuma kamar yadda kuma suka tabbatar da irin yanci da iran take da shi wanda ke sakamakon irin karfin da suke da shi din ya sanya manyan kasashen duniya suna sassauta wa iran saboda irin karfin da waɗannan waɗannan dakaru suke da shi ya sanya iran ta samu karfi na tsayin daka hatta a bangarori da ake magana na diplomasiya take da karfi na yancin kai da faɗin albarkacin bakinta da kuma tsayawa kyam akan tafarkin da ta rika saboda haka ne jagoran ma ya ci gaba da cewa amurkawa sun kasance suna cikin fushi sakamakon irin tasirin da iran take da shi a yankin hakanan kuma da irin matsayin da marigayi janar kasim suleimani yake da shi a zukatan al'ummomin yankin ka ce ma batun al'ummar iran wanda yake dama dan kasar iran ne hatta yankuna ta kasashe daban-daban na yankin nan janar kasim suleimani ya kasance yana da wani gagarumin tasiri a zukatan al'ummomin waɗannan yankuna ba don komai ba sai dan irin rawar da ya taka gurin tabbatar musu da tsaro da lafiyansu da kuma faɗa da 'yan ƙungiyar ta'addanci waɗanda aka turo su da nufin su ci gaba da zubar da jininsu amma janar kasan suleiman ya taka wannan gagarumin rawa wurin ganin bayan waɗannan kasashe waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci wanda hakan ya taimaka ya sanya shi a cikin zukatan su waɗannan al'ummomi don haka amurkawa din suke fushi da irin wannan matsayi da shi kasim suleimani yake da shi a zukatan waɗannan al'ummi kamar da jagoran ya bayyana da haka ne ce a lokuta da dama suka dinga yi masa barazana da kisa da kuma kokarin kashe shi din ma a lokuta daban-daban to dangane da batun siyasar waje na iran kuma da makiyan suke ta magana kai ta hanyar amfani da abin da ya zo cikin hirar da aka yi da ministan harkokin wajen na iran jagoran imam khamenei ya bayyana cewa siyasar waje na dukkanin kasashen duniya dai ba a ma'aikatar harkokin waje ake tsara ta ba ana tsara ta ne a wani waje da ke sama da ma'aikatar harkokin wajen yana mai cewa ma'aikatar harkokin waje dai tana taimakawa ne wajen tsara wannan siyasar amma ba ita ce mai tsarawa din ba ita dai kuma tana daukan nauyin aiwatarwa ne a matsayin misali a iran siyasar wajen kasar ana tsara ta ne a majalisar koli ta tsaron kasa wacce wata majalisa ce mai mambobi goma sha biyu da shugaban kasa ke wa jagoranci sannan kuma shi kansa ministan harkokin wajen yana a matsayin memba ne a wannan majalisa don haka wannan jawabi na jagoran ya zamanto wani ƙarin haske ga wannan lamari da kuma zuba ruwa kan wannan wuta ta fitina da saudiya da kawai nata suke son kunnawa saboda haka ne ma jim kaɗan bayan gama jawabin na jagoran kuma ba tare da bata lokaci ba dr jawad zarif din ya fitar da wani sako da ya wallafa shafinsa na instagram da cewa jawabi mai cike da rahama da jin kai da jagora yayi jagoran jin jihalin musulunci yayi a kaina da kuma sauran abokan aiki na yana a matsayin wato maganar karshe da ta rufe babin wannan maganar dr zarif ya ci gaba da cewa a matsayina na mai bincike kan harkokin alaƙoƙi na ƙasa da ƙasa na yi imani da cewa wajibi ne siyasar waje ta zamanto ta samu haɗuwar baki da kuma haɗuwar kai na ƙasa a kanta sannan kuma ta zamanto ana kula da kuma juya ta ne daga cibiyar na koli ta ƙasa don haka bayyanar da ra'ayi da kuma mahangar jagoranci kanta wani lamari ne da wajibi ne da ba za a iya inkarin hakan ba kafin jawabin jagora din da ya dr zarif ya fitar da wani sakon mali na daban inda yake nuna tsananin damuwa da kuma nadamar sa kan abin da ya faru na maganar da ya din wanda ya ce ba shi da wata mummunar manufa cikinta face dai bayyana ra'ayinsa wanda kuma ba a tsara za a fitar da shi ba lamarin da makiya kasar iran al'ummata da kuma juyin jihalinta suka yi amfani da hakan wajen kokarin cimma bakar aniyarsu sannan kuma hakan ya bakanta haran jagoran juyin jihalin musulunci in ji dr jawad zarif din to da haka ne dai jagoran juyin jihalin musuluncin ya rufe kofar fitinar makiya al'ummar iran a kokarinsu na haifar da fitina a ciki da wajen na kasar ta iran musamman a wajen tattaunawar nukiliya da ake yi a birnin bena inda bayanai suke fitowa na irin ci gaban da aka samu a wajen tattaunawar musamman batun ɗage wasu takunkumi da aka sanya wa iran ɗin da kuma jami'an ƙasar bugu da ƙari kan ci gaba tattaunawar da ake yi a halin yanzu ta masu da aka makawa kashe da mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da na Allah saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ga shirinku mai farin jini na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya wasa mai magana Aliyu Nasarawa Kwamin Galma. Wannan yan uwa namu sojojinmu mu da sun karsa rayukan cikin jihar Tawa. Allah shi musu gawa da rahama. Allah da ya kyauta mana Allah da ya kyauta mana Allah ya ba mu kariya assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadoro diga ga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya da wannan dama da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu akan abun da ke shi mana tuwa ƙwarya to a yau zan yi amfani da wannan dama in taya daukashin yan jaridun a fadin duniya murnar zagayowar ranar su muna musu fatan alkhairi muna muna fatan allah ubangiji ya kawo ƙarshen wannan musguna musu da ake yi da kuma shin zarafinsu da ake yi kuma muna fatan za a ɗauki matakin da ya dace domin kare musguna musu gani yadda suke tsage gaskiya komai ɗashinsa ra'ayina kenan jamfuriyar musulunci tehran mai magana kadoro diga ga dan fulani wardi daga jihar bauchi tarayyar najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hausa. Assalamu alaikum Hausa gidan radio Musulunci na Jamhuriyar Iran. Eh, muna jinjina muku da yadda kuke ba mu dama muna bayyanar da sakonninmu. Gashi mun zo mu karshen watan Ramadan mun shigo wani lokaci mai tsada kwanaki masu tsada kwanaki masu alherai. Yana so so da ala lokacin da Allah ba mu dama muka je kyabalele mu loka ma kasar mu zaman lahiya kuma Allah shiri shugabannin mu da karshe yana ma kasar mu addu'a da ta samu zaman lahiya da sauran kasashen mu makwabta na Afirka Allah ba mu zaman lahiya mai magana ya ubar mu daga birnin da magaram a jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita ga dauki har Bauchi. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na taya dukkanin yan jarida na na duniya murnar wannan rana ta faɗin albarkacin bakin su da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana karshen cin zarafin 'yan jarida da musguna musu da ake yi a sassan ƙasashen mu na Afirka da ma faɗin duniya baki daya Na gode Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su ga ɗauki harbauci Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu BOH Hausa ina muku fata alkhairi da fatan ana cikin ibada lafiya. Sai ranar ku ta yan jaridu ina muku fata alkhairi da fatan Allah kara muku hakuri, Allah kara muku daukaka, kuma Allah kara ba ku karfin gwiwa na tsage gaskiya komai dacin ta. Duk da dai kuna cikin hadarurka yan jaridu a duk faɗin duniya nan gashi gaskiyar za ku baɗe ta ta bangaren gwamnati ce amma za a yi kubar ku har ma wani gura ana kashe ku ana kama kwana ɗaure kuma duk akan faɗa gaskiya ne fata alkhairi mai magana rabiu idris daga damagaram zandar Assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar. To gashi a kwana a tashi hannun shigo goma karshe ta watan azumin Ramadan kuma cikin wa'annan kwanaki goma cikin su ne ke da dare mai albarka dare mai muhimmanci dare lailatul kadar. to muna fatan yan uwa musulmi za su tashi haikan domin nafiloli domin addu'o'i kuma a cikin addu'o'i a sanya kasashenmu allah tabbatar da zaman lahiya allah kawo karshen wannan cuta da take barazana ga al'ummar duniya kuma allah ya kore talauci da kasashenmu suke fama da shi wannan da shi ne kiran da zan yi ga al'ummar musulmi suna sunana mamman biniya a awashe daga tawa a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio BOH Hausa mai magana Sanusi Alaran amma tsantsafa Madattai da Magaran a Hure Nijar. A wannan rana a daidai kuma wannan lokaci ina so ku ba ni dama in kira ga 'yan kamfanin wutar lantarki cewa da Nijilak da su dubi girma Allah su dubi girman wannan wata da muke ciki na Ramadan mai albarka da su sassauto katsewar wutar lantarkin da ake fuskanta nan da can tunda wata Ramadan ne kama ana fuskantar katsewar wutar lantarki kan ka ce menene yan mintuna an katse wutar lantarki to su san da cewa wannan yawan yanke wutar lantarki yana jaza ma wasu daga cikin abokanan cinikin su asara daban-daban fatan Allah ubangiji ya daidaito al'amuran mai magana sanusi alaran ma tsafa madatai da magaran rediyo BOH ku tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci da zandar zan yi dan tsokaci a game da mahukuntar Najeriya najeriya game da wannan yan ta'adda to ku tabbatar cewa kamar wuta ce asa ta ga fetur saboda idan ba ku haɗa kanku wuri ɗaya ba da masu kuɗi da 'yan siyasa da 'yan baran siyasa sai kun haɗa kanku wuri ɗaya sannan ku shawo maganin matsalar da take damun ku da talakan ku da ɗiyan da 'ya'yan ku da koma kanku in ba ku yi haka nan ba to wallahi kamar ka kama kifi mai rai ne ka saka shi cikin teku na ku mai magana na agwa mai face daga nan za To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin ku masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu raro salamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar muku da shi da fatan ana jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga nan radiyon BOH Hausa da ke birnin Tehran na ƙasar Iran Allah ya kara mana tsimi da dauren sauraron wannan shirin. Shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da ke ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa ƙa'idodin addinin musulunci a cikin shirin wannan mako mun gayyato shek Ali Umar Guriba wani sanannen malami a kasar Ghana wanda aka sani da wa'azi a kafar talabijin da gidan yari inda yake limanci da ba da karatu wannan shehin malami shine zai mana bayani yadda aure ke inganta rayuwar jama'a masararo kadai a gaji har ila yau barka mu sake saduwa a cikin wannan samun shirin tarbiyyar iyali yau sheikh goriba da tashi ne kan ribar kafar aure allah shiga ta malam in an shirya to bismillah ka yi abin da allah ya fari ka samu yaran kirki kuma ka samu yaran da za su tausayin ka domin cikin ingantan aure da za ka samu shi ne in ka mutu ba ka kai ma addu'a wani ma mutum za ya tambace wa idan mata mana adam kata ta amal illa bi talata idan mutum ya mutu aiki shuka hanyoyi da sai da abu ce wala bi suwaniya ya dulau yaron kirki da zai ma arguwa yaron kirki ne ina sai dan tallata ka samu ke aure domin kai kanya Allah ya yi kuma ka samu nasuwa yaron ya tafi ka domin kai saboda Allah Allah ya sa mai tausayi ya taimake ka kuma inganci tsakanin da da yaro ya yi daidai ba ka zai problem Allah ya sa muku wanzar albarka in yaro ma ya tashi ga baban shi ne da wana wannan ya ji tausayin baban saboda me inganci auren da ya samu da an wurin da ya samu amma in ba kai kan da Allah ya sani ba Allah shi ba ruwan shi in baka bi umarnin ubangiji Allah madaukakin sarki ba idan ingancin aure yana da ka samu yaron turki, ka samu nagarta ka samu natsuwa kuma bugu ka kare Allah ya ma arziki ka zauna cikin rayuwarka baka da wani problem ko da baka da kuɗi ne kana da wani lafiya lau Allah ya sa ma albarka yaro ma ya gida ya ce babana ya ga babanka addu'a to yana cikin ingancin aure kenan idan dai kai kan da Allah ya fari Allah ya cuce alƙur'ani kuma ingantacce hadisi ubangiji Allah madaukakan sarki ya ce in ci ya ce a yi abu ya nuna kan da ya kamata a yi shi ba ta yi ba kana cin problem zo mun duba gwalwa in mun duba namiji ya kwana da namiji namiji da kwana da lamace, ya ke kawo wa hannu ba mu bi aure abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna akwai hadisi da annabi ya ce inna min al-ashrati sa'at an yurfa al-ilm wa yuzkar al-ba'd wa yafu zina wa yadhabu ar-rijal wa yabqa nisa hatta yakuna 50 kan wahid wai idan karshen duniya na kai yafu ilmi Allah ya share ilimi wala mutane ba su bin da addinin musulunci kana ganin za a yi aure an kawo sadaki ai wa ba mu wannan mutum za ka yi aure ka kawo yan ganga ka kawo shedanu ana rawa na mutu ta fita ta zo surkanni ta na mutu ta zo tana rawa ya za a yi aure da ya yi albarka ba ya fi su zina wani zina ce zinace zinace domin yaro ya kai shekara goma sha takwas ko shekara ashirin in ya ce da mai aure sa ce yaro bai girma ba na mace bai girma ba amma ta fita da ka yi zina in lokaci wannan lokaci shawa na zuwa ana ya duka da wallahi zina ya rage yau kuma ka duba luwafin da ake yi yanzu luwafin ka duba ba suna rubanci ne da suna ai asalin shi ba luwati ba ne amal amal qawmulu da aikin mutane annabi ne don imam ali radiyallahu ta'ala ya ce man amala amala qaumu lut faqalu wai duk wanda ya yi luwaci abinda za mu kawai ne a kashe me ke kawo wannan lokacin da ya kamata ka zauna da biyanka kana masa wa'azi kana masa magana kana nuna masa la'adin da ke cikin zinace-zinace da yin mugu abubuwa kai ba ka gaya mata to madalla mana ƙarfin hankulan masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na daga nan radiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran na kasar Iran da muke sauraron Sheikh Guriba daga kasar Ghana inda kuma zai tashi da yi mana bayani kan yadda ya kamata a yi auren. ba mu wai modern na mace ta tashi tana tafiya da gajin ta take tana kada jikinta tana tafiya yana alamar ne yake nan akwai wani mutum daga turai da shi da musulmi suka gaddama yake kamar hijabin da ake sa wannan nan wannan kasa hijabi namiji kula take ba ka yi ka na mace sai da karya ne ta gaba na mace ta sa shirt da trouser aka ce ta wuce wurin mutane inda ake shan kayan da kayan maye da ga sun mu wucewa wurin sha da so kiranta ana kiran ta cikin tale ita wannan yariyan da ta je da ta je zuwa ta gaba ta sa yari aka ce ta wuce wurin wucewar wurin da za ta yi nan su wadanda suka kira sannan sun kasa kiran yi wata a ah, wangare a ah, wangare ta kama kanta sai da wuna mu mu kama kanmu mu bar zinafi zinafi mu duba suturan da muke sawa wannan na ce mata annabi fakan na fi biyu to mun wala ta bari da bari zana da ula wai ku kama ku sa hijab kar ku fita kamar kan da mutane jahiliya ke fita mun duba kan da muke sa kayan mu kan da kamata yara su sa kayan su na tattaki kan da kamata za su fita abin da kamata su yi a nuna musu in kai abu kaza haramu ne in kai abu kaza haramu ne in ana nuna da yari a tun tana karama kafin ta girma ababen da ake yi ya rage ce ka yanzu zinace zinace da fada fada da wasu abubuwa ke damu domin yaro in ya tashi ba nuna ma addinin musulunci ba baka nuna ma kamar ya je ya yi in ya aiki yaro bai cin zaro. da nuna maka mun kaje ta yi na mugu aiki ne ba ba ka isra cikin society ka bar mai shi shi ne ji bai ba shi ne ji wani wannan ita Allah kiyaye ya kamata mu sake halan yanzu duka mu kuma bani ne Allah ka mu To masu raro ga shi dai yau ɗin ma dai malam ya koro bayani sai dai lokacin ba mu yake ba don haka na sa aya daga ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman gaban bakon namu na wannan makon shek guriba sanannen malami a kasar ghana da fatan allah kara likafa a madadin radion boh da ke nan birnin tehran na alkunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sai kuma afirka a yau Afrika a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru kana kuma suka ɗau hankula a ɓangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka da kuma yin ƙarin bayani da sharhinsa. da yin sharhi kansu bugu da ƙari kan tuntuɓin masana kan wannan abin da ake magana kai ɗin don su ma su faɗi ra'ayoyinsu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mutun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. A ƙasar Somalia dai an kawo ƙarshen kace na can da ake yi kuma ke ci gaba da yi a ƙasar ɗin kan batun ƙarawa shugaban ƙasar wa'adin mulkin sa na shekaru bayan asalin wa'adin nasa ya ƙare. bayan da majalisar dokoki ta kasar ta soke kudurin da ya amince wa da kara wa shugaban wa'adin mulkin kamar yadda ya bukata to wannan mataki na majalisar da ya zo ne bayan wani rikici da ya barke a kasar da ya sanadiyar rasa rayuka da kuma dukiya bugu da ƙari kan raunukan da waɗansu suka ji wanda kuma yake kokarin dawo da hannun agogo baya a kasar to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin musabbabin hakan da kuma makomar kasar ta somaliya a cikin irin wannan yanayi da ake ciki a kasar don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ne muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to masu saurare barkamu da sake saduwa a ranar asabar ɗin da ta gabata ce dai majalisar dokokin ƙasar somaliya ta soke wani kuduri da a baya ta amince da shi na karawa shugaban kasar muhammad abdullah farmajo wa'adin shekaru biyu na mulki a kan karagar mulkin kasar bayan asalin wa'adinsa na mulki ya kare kafin hakan dai shugaba farmajon ya gabatar da wani jawabi a gaban 'yan majalisar wakilai na kasar inda ya sanar da cewa ya janye wannan batu nasa na karin wa'adin shekaru biyu a kan shugabancin kasar inda ya ce ya umarci firaministan kasar muhammad hussein da ya fara shirye-shiryen yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka a kasar bisa tsarin da aka yi kuma aka amince da shi a ranar 17 ga watan disambar da na gabata shugaban da ya ce yana fatan fira ministan zai gaggauta fara shiri domin ganin zaɓuka ɗin sun gudana ba tare da wani ɓata lokaci ba kuma cikin kwanciyar hankali da lumana don kuwa kamar yadda ake gani ci gaba da jinkiri na gudanar da zaɓe ɗin a ƙasar ba abin da zai haifar in ban da ƙara rikici a ƙasar wanda kuma hakan ba zai yi kyau wa al'umma da kuma ma ƙasar baki ɗaya ba to jim kaɗan bayan kammala jawabin na shugaban ƙasar majalisar ta ta kasar somaliyan ta soke wancan kudurin wanda a baya ta amince da shi na kara wa'adin mulki ga shugaban wanda kuma shugaban shine ya gabatar mata da wannan kudurin nasa inda ita kuma ta amince da shi a wancan lokacin to sai a halin yanzu sakamakon faruwar irin abubuwan da suka faru da kuma janyewa da shi shugaban kasan ya yi daga wannan kuduri nasa kasan ya ita majalisa din ta amince da wannan bukata da kuma janye wato wannan ƙarin wa'adi da aka yi wa shugaban ƙasar wanda hakan ake ganin lamari ne na ya daɗa kwantar da hankula a ƙasar sakamakon tashin tashinan da ya faru matakin na shugaban somaliya da yana zuwa ne biyo bayan tashin tashina na kuma hankali da suka faru a birnin magadishu babban birnin kasar bayan da shugaban ya bayyana aniyarsa ta yin tazarce lamar da sanya wasu daga cikin jami'an soji na kasar da ma 'yan sanda suka shelanta yi masa tawaye sannan kuma hakan ya sanya wasu suka ɗauki makamai da kuma rikicin da ya biyo baya a ƙasar wanda kamar yadda muka bayyana a farko ya sanadiyar mutuwa da kuma raunana wani adadi na al'ummar ƙasar kana kuma dai ake ganin ma watakila haka din yana iya haifar da sake dawo da irin yanayi na zama ɗarɗar da kuma yaƙi na basasa da ƙasar somaliyan ta yi fama da shi tsawon shekaru aru-aru to a cikin jawabin nasa da firayim minista muhammad hussein ya mace sojojin da suka fito da su koma barikokinsu kamar yadda kuma ya bukaci 'yan siyasan kasar da su guji tun zaren mutane da kuma nisantar duk wani abin da zai haifar da tashin tashina a kasar wanda hakanin ya sanya da dama daga cikin sojojin da suka fito kan tituna din sun koma barikokin nasu misal akari da janye wannan kuduri da aka yi to sannan kuma a bangare guda an sami waɗansu 'yan siyasa waɗanda suke kokarin amfani da wannan dama ɗin wurin tunzura mutane zadan su fito kan tituna da nuna rashin amincewarsu da wannan batu na ƙudiri nauyin tazarce na shi shugaba farmajo ɗin wanda hakan waɗansu 'yan siyasa ɗin sun yi amfani da wannan daman to sai dai kuma sakamakon wannan ƙudiri da shugaban ya ɗauka hakan ya kawo karshen irin ko kuma alalakalla ya rage irin kaifin waɗannan masu kokarin tunzura mutane da fitowa kan titunan. to ko shaka babu da ana ganin wannan mataki da majalisar ta ɗauka a matsayin wani lamari ne da ya kashe wutar fitinar ko kuma alal akalla ya dushe karfinta duk da cewa dai akwai sauran kalubale da kasar take fuskanta a halin yanzu a bangare na siyasa da kuma tsaro da dai sauransu don kuwa da dama daga cikin 'yan adawar kasar suna da imanin cewa shugaba farmajo din ba zai taba amincewa da duk wani sharadi ko kuma sharuɗa da duk wani zaɓe da za a gudanar a ƙasar wanda bai goya masa baya ba a yana suke ganin cewa shugaban zai amfana da duk wata dama da ya samu da kuma duk wani ƙarfi da yake da shi wurin ganin cewa ya cima burinsa na ci gaba da mulki a ƙasar ko kuma alal kala dai ya zamanto waɗanda suke karkashin sa so da su ci gaba da gudanar da mulki a ƙasar to rahotanni daga ƙasar somaliya da suna nuni da cewa kimanin mutane dubu sittin zuwa dubu ɗari ne suka gudu suka bar gidajensu bayan tashin tashinan da ya faru din a wannan birni na mogadishu kwanakin baya saboda tsoron yaƙi na iya ɓarlewa tsakanin ɓangarorin da ba sa ga maciji da juna a ƙasar kamar yadda ya faru a baya wato masu goyon bayan shugaban ƙasar da kuma masu adawa da shi waɗanda kuma dukkaninsu suna ɗauke da muggan makamai kamar yadda rahotanni suka bayyana. don kuwa fili yake cewa kasar somaliya sakamakon shekaru aro-aro da ta yi fama da yaƙe-yaƙe na basasa cikin gida wanda hakan ya sanya makamai suka kasance a hannun kusan kowa a kasar don haka karamin rikici zai iya haifar da kashe-kashe sannan kuma da yin amfani da muggan makamai saboda haka nema 'yan siyasa da dama suke ganin cewa wajibi ne a yi taka tsantsan wurin ɗaukan duk wani mataki da a kasar wanda ko hakan idan ba ya taka zanzan din ba zai iya haifar da rikice-rikice wanda kuma da zubar da jini mai yawan gaske to haka ne waɗannan adadi mai yawa na mutane din suka bar birnin na Mogadishu da neman tsira saboda ganin cewa akwai yiwuwan rikice faru a sakamakon wannan lamari idan dai ana iya tunawa tun shekara ta 1969 kasar somaliya bata gudanar da wani zaɓe na kai tsaye mutum da mutum ba a kasar duk da kokarin da aka yi a wasu lokuta daban-daban wurin ganin an gudanar da zaben amma lamarin dai ya ci tura saboda matsaloli da ake fuskanta na tsaro ko kuma dai na rashin kuduri da niyya ta siyasa wajen gudanar da zaben wato a takaice dai ganin cewa waɗansu daga cikin 'yan siyasar kasar ba su da ƙudura da kuma niyya ma na gudanar da irin waɗannan zaɓuɓɓuka ɗin wanda hakan ko shaka babu ya haifar da irin wannan jinkiri da aka samu wurin rashin gudanar da irin waɗannan zaɓuɓɓuka na kai tsaye a ƙasar. a baya ɗin dai an gudanar da zaɓuɓɓuka wanda ba na kai tsaye ba sai dai kuma a wannan karon ne aka yi kokarin gudanar da zaben kai tsayen sai dai kuma ana ganin irin kai ruwa rana da gabar da ke tsakanin shugaba farmajo din da kuma shugabannin yankuna da jihohin puntland da kuma jubaland ana ganin hakan yana iya yin wato zagon kasa da kuma kafar ungulu ga wannan shiri da ake da shi su dai waɗannan jihohi biyu masu mahimmancin gaske a ƙasar suna zargin shugaba farmaja ne da cika kwamitocin da suke da alhakin gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka masu mahimmancin gaske da magoya bayansa da kuma masu yi masa biyayya a mataki na jiha da kuma na tarayya wanda haka din zai ba shi daman juya zaɓe din yadda yake so gwamnatin tsakiya din da ya ta yi watsi da zaɓin da suka gabatar mata sannan kuma ba tare da kowane bangare ya amince da waye zai gabatar da lamuran tsaro da kuma tabbatar da tsaro a yayin wannan zaɓe ba wanda haka din yana nuni da irin rarrabon kai da ake da shi sannan kuma kowa yana kokarin ya ga cewa ya sami matsaya da kuma wato inda zai fake wurin tabbatar da manufa da kuma aƙidar da kuma abin da yake son cimmawa don ko lamari na tsaro wani lamari ne mai mahimmancin gaske a kasar ta somaliya kana kuma lamari ne mai mahimmancin gaske a duk lokacin da ake son gudanar da zabubuka a ko ina ma a duniya balantana kuma irin kasashen da ake fama da yaƙe-yaƙe kamar irin su somaliyan a saboda haka ne ma dai masana harkokin siyasa da ya kuma yau da kullum waɗanda kuma suke sanya idanuwa kan abin da ke faruwa a kasar ta somaliya suke ganin kuma sannan sun imani da cewa hanya guda ta magance matsalar kasar ta somaliya a wannan lokacin shine gudanar da zaɓuɓɓuka ɗin da ake son gudanarwa suna masu cewa wajibi ne zaben kuma ya kunshi dukkanin bangarori sannan kuma wajibi ne ya zamana akwai wani tsari da dukkanin bangarorin suka amince da shi wanda kuma za a tafi a kai idan ko ba haka ba to da wuya abubuwan da ake son cimmawa a cimma a kasar to dai ya kyauta ya kuma tabbatar da zaman lafiya a dukkanin kasashenmu. mu to masu saurare da kuma kawo ƙarshe abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara daga farkon shirin har zuwa sa amma kafin mu karkare mu yi ban da ko baki ɗaya muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu muni lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Música